بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن أقوى والنسكي سورا رمو da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau da nake magana muna sha ɗaya ne ga watan jumada asaniya hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ni daidai da wato 25 ga watan ɗaya shekara 2021 ƙarƙashin wannan ma'asafa inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafi na farko a ƙa'idu shi'a al'imamiya al'ismai a shari'a su'alin wa jawabin na babban malamin profeso bin nasar asba'ar sannan mu zo mu gabatar da littafin tambihu ul albab na babban malamin malam habibu Allah ya ƙara masa imani da kuma lafiya a yau za mu yi littafin tambihu ne kaɗai saboda wasu uzuri da suka fito yanzu nan amma kafin wannan shine majalisi na ashirin ko talatin daidai kamar yadda wanda suke bibiyar wannan makaranta suka sani a duk ashirin da biyar ga wata akwai alkawura da mutane suka ɗaukar wa kansu tsakaninsu da Allah za su ba wannan addini gudunmuwa ƙarƙashin abin da wannan makaranta take yi a muna magana ne cewa waɗanda suka yadda da abin da makarantar take yi a wanda bai yadda ba ba ta kai muke yi ba kuma ba neman yadda ka muke yi ba kuma ba ma gudun wai dan za ka zage mu ko ka je kai fatanci dan ka ji muna maganan kuɗi daga ashirin da biyar zuwa a wannan matsalar ka ce wannan damuwar ka ce mu yanzu shi in zaka ka ta yi shi da bakan mangana ya taɓo sama ta bakwai me zai rage mu da shi ba abin da zai rage mu da shi saboda haka yan uwa kamar yadda kuka ga cewa yanzu wannan watan ya faru na januwari yanzu ya kare ya kai ashirin da biyar wala yadda rayuwar ta faru haka za ta tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul ruh yace mana Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ku daga rauni dan adam matakin farko da Allah madaukakin sarki ya ce min da'afin dinnan daga rauni zaka ga halittarsa daga digon mani da'af ne rauni ne ka gani jini sai mutuka fitowarsa jariri dukka yana cikin abin da Allah madaukakin sarki yake tabbatar wa da dan adam cewa Allahu allazi khalaqakum min da'af Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni to kana gane haka ta yadda yau idan kana da tinkiya ko akuya a gidanka da ta haihu a yau din nan a yau kuma abin da ta haifa zai tashi ya ci gaba da gudu da tsalle-tsalle miya aka yi dabbar da aka haife ta yau za ta ci gaba da gudu da tsalle-tsalle tare da dabba ce amma dan adam a haife shi yau bai isa ya gudu da tsalle-tsalle ba sai dan abin da Allah ya faɗa din Allah shine Allahu alladhi khalaqakum min dha'f Allah shi ya halicce ku daga rauni kuma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa bayan raunin ne sai ya sa ma dan adam karfi wanda ثم جعل من بعد قوة ضعفا ba. bayan ran karfin sai Allah ya saya wa dan adam rauni sannan sai furfuruwar ta biyo baya sai yace ya kuma ya sha'u. Allah shi yake halitta abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir sannan Allah masani ne kuma yana da iko ka lura da kyau ka gani in mutane suka lura da kyau za su ga rayuwar ɗan adam ba yadda ka ga rana tana fitowa ta fi ta fada a neme ta a to haka rayuwar za ta faru ta gari sanda rana za ta fito da safi za ga tana fitowa ne da ba'a rauni a hankali a hankali idan ta kai karfe goma na rana karfinta ba daidai yake ba lokacin da take karfe takwas na safi Ɗan adam a lokacin da ya kai shekara goma karfinsa ba daidai ba ne a lokacin da ya zo duniya yana shekara biyu ko uku za ka ga karfin karuwa yake yayin da rana ta riga ta kai karfe goma sha biyu za ka ga karfinta ba daidai ke da kuma lokacin da take karfe goma ba kamar yadda ɗan adam lokacin da zai kai shekara goma sha takwas za ka ga karfinsa kuma ba daidai ke sanda yake shekara goma ba ya ga abin yana karuwa sanda aka ce maka azahar sai bayan azahar kafin la'akar to lokacin rana ta kai iya makwarar karfinta 'yan adam shekara 25 30 35 40 balaga a shudda rana la'asar na yi tana juya baya la'asar duk wani mai hankali a duniya ya san bayan la'asar rana ko da an ganta da haske gawu to karfanta ba karuwa yake ba amma a yaushe ne za ta bayyana ga mutane ka jira ka gani da zaran karfe biyar ta yi biyar da rai duk wanda ke kallon rana a duniya ya san karfin ta raguwa yake yi ba karuwa yake ba to dan adam da ya kai shekara arba'in da biyar hamsin hamsin na juya baya ko da ka ga mutum a tsaye da karfinsa to ka san cewa wallahi karfinsa ba karuwa yake ba raguwa yake da ya kai shekara hamsin da biyar sittin duk wanda ya kalle shi a duniya dole su ya fahimci cewa komai nashi ya riga ya fara tafiya ya fara ja baya ta yadda ka ga rana ta bi wannan matakin zuwa an jima a neme ta a raka, to ka ɗan adam Allah yi masa wannan tsarin shi ma haka kwaɗin sai ka neme shi ka raka. shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ثم جعل ba. بعد قوة ضعفا وشيبا ya sha'u يشاء وهو alimul القدير shi yasa zaka ga bayan ayar Allah yana gama sai ce wa yawma taqumu as-sa'atu al mujrimuna malabi su ghaira sa'a to zan haka gudanuwar dare da wunin yan uwa yana nuna yadda Allah yake da iko cewa komai haka ya faru haka zai kare da haka ne muke kira cewa kowa ya tashi ne kokari gina makansa lahiran nan wallahi ka rayu a cikinta nan da ka bata ba wanda zai yi aiki don ka dan ya gina maka ita a lokacin da kai baka gina ta ba shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Muslim ya kawo hadisi cikin wato kitabuz zuhd war raqa'iq yake cewa mutarrib yake cewa daga babansa yace ataitun nabiyya nazo wajen annabi huwa ya al-hakum at-takasur alhalin annabi yana karanta al-hakum at-takasur ƙala yake cewa ya kula bin adam ɗan adam yana cewa mali mali dukiyata dukiyata kuɗina kuɗina sai ce wa hallaka ya bin adam min ka illa ma a kalta fa afunaita ai baka da wani abu na dukiyarka sai abin da ka ci ya ƙare aula bisa ko abin da ka safa abulaita ka tsofar da shi au ta ko kai sadaka fa amdaita sannan ka wuce ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi yake bugawa sahabbai wannan misalin ya ce da yawa yawan kun fi son dukiyar magadan ku sama da taku sabai ce suka yi rasu lara a ce mutum ya fi son dukiyar magadansa sama da tashi sai annabi ya ce musu ai wacce kuke kokarin ku bari ba taku ba ce ta magada ce Wacce kuka yi shine na an ce a taimaka kana da naira dubu ɗari a ajiyunka sai ka ɗauki dubu biyar sai ka bayar a ga saura dubu casa'in da biyar allah ya kiyaye yanzu mautul fujo ake kwatsam sai ka kuta sai ka faɗi ka mutu dubu biyar ɗin da ka ɗauka ka bayar lafiyar kalau ita ce taka ko dubu casa'in da biyar da ka bari kaga dubu biyar ɗin ce taka casa'in da biyar ba taka ba bace ta wa dace kuma ba wani wanda ya ce don ka ta kabar kuɗi za a gada akwai lada a wajen allah a'a shi ya yasa kaga Allah yana cewa an fi umin zaka na ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi kafin mutuwa ta zo lokacin da mutum zai yi da na sanin da babu kuma lokacin da zai dawo ya ainihin wato gyara daga karkashin wannan ne muke tunatar da mutane cewa yau ashirin da biyar ga wata kuma za mu sanar kamar yadda muka saba sanarwa insha Allah daga wannan makaranta tana magana wanda suka yadda da abin da take yi ne wanda ba da yadda ban baka dama ai kun karatun ba mu ce dole sai ka saurara ba kullum ta gudun ba ai mun faɗa maka ba da haka a kan lamba ɗin da za a ka saba tura kuɗi dama karanci daga naira dubu ɗaya abin da ya sama shi sa muke cewa wanda suka ɗauki alkawarin cika nasu alkawarin dubu wasu ma na shekara suke bayarwa ko da sun ji mun yi sanarwa ga mammiyar sakon ya zo musu to su sakon bai shafe su ba in dai ba ziyada za su yi ba ya zama lillabi na asan da na wa ziyada ka akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku wato biyu tara ɗaya takwas idan ana buƙatar nambobin da za a kira ta ko inda nambobin sifili takwas sifili wato biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili wato uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida bakwai a shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli <laughs> sai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wanda suke nijar suna iya tuntuɓin wannan namban akwai wato tara shida bakwai a tara shida bakwai a shida tara shida sai tara bakwai uku sufuli shida shida ba banan sake maimaita wannan tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida sannan wanda mutanen nijar kenan sannan akwai gana akwai sufuli biyu hudu hudu guda uku sai tara uku bakwai biyar hudu wanda suke benin akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sai sufuli shida wanda suke togo akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli sannan wanda suke kamaru akwai shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sufuli a wanda suke ainihin wato wayansu kai musamman kasashe guda ainihin wato biyu wanda ya hada da kasar abin nan gabon akwai plus biyu hudu daya sufuli bakwai sufuli shida takwas daya sufuli hudu wannan lambar malam muhammadu buzu daga kasar gabon sannan akwai daga kasar mali akwai malam attahiru duka wanda shi kuma plus ni biyu biyu uku bakwai hudu hudu uku daya takwas daya biyu muna roƙon Allah ta'ala duk wanda yake saka sa akwai wani Musa jibril a akwai sunan sunansa ba zan karasa ba don ban sani ba gobe a so a sani za ka ga gca sai kuma kuki acg ƙararsa ni na sani wani bawan allah na lura kusan duk ranar duniya sai ka ga ya saka naira dubu da akawun kullum wani lokaci za ka ga sau biyu yake sakawa ya saka da safi ya saka da yamma kullum yawa musa dubin ina ganin sunan haka na gane abinda ragowar sunan yake nufi da aka ɗan uwa malam Musa muna maka fatan alheri kuma da son samu ne iya daga cikin wa'annan lambobin ya kamata a ce ya kira duk da mun san cewa yana yin don Allah ne kuma Allah ko muna cin kuɗi Allah ya sa kuma haka ne amma lalle na kiyaye haka kaga aiki ko kaɗan ne ka riƙe shi ka dawwama a kansa to abu ne da Allah ma yana son haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana son haka lallai wannan ba mu Allah na ke duk ranar duniya sai ka ga ya saka wannan kuɗin ko kuma ka ga ya saka sofi ya saka da tsari ko ya saka da rana amma dai gari ya waye bai saka naira dubu ɗin nan ba na kiya wannan za ka ga abin da wahala gaskiya to da ka dan uwa malam Musa muna maka fatan alheri a za mu tashi albabu sani kafin mu tashi albabu sani akwai dan uwa Alhaji Abdul Samad daga Nijar. Alhaji Abdulsamad ɗaya daga cikin 'yan uwa da suke dafa ma wannan tafiyar. Shi ma na samu labari ta hanya ingantacciya cewa ya fita ƙasar waje neman magani ba shi da lafiya. A Alhaji Abdulsamad muna maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala da ikin rabu annabi ayyuba da rashin lafiya ya ba shi lafiya kai ma Allah ya baka lafiya. Sannan akwai a ɗan uwa Malam Jamilu Albani wato didi shi ma na samu labari an ce ba shi da lafiya yana misra daga wannan makaranta malam jamilu albani tana maka fatan alheri cewa allah madaukakin sarki ya baka lafiya allah kuma ya sa ka fara ne sannan ba za mu manta da babban malamin mu malam abubakar gira argunguma cewa yana kasar wata shi ma ya fita neman magani kuma muna roƙon allah ta'ala ya shi ainihin wato lafiya yadda malam ya fita Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya dawo don ci gaba da fafata aikin da'awa da addini to malam ya ci albabu sani wanda suke da littafi a hannunsu a shafi na arba'in daidai na sha'atu tijjani taso shehu tijjani wa hayatuhu da rayuwarsa wa sababu tarbihi da kuma dalilin da ya yasa aka kore shi fihi a cikinsa akwai arba'atu fusulin fasali guda hudu a to kai dan an ce an kore mutum sai ka ɗauka cewa rashin gaskiya ne a yake yi shi yake da gaskiya ne a to annabawa nawa ne ƙur'ani ya ba da labari an kore su ba ga shi da na kuri dan kummin min na aula na biyu mai na ba ba yana nan ba a yana nan ka san ita wannan makaranta ta gina kowa in masa adalci ke ko mun saba da kai a fahimta an maganan gaskiya ta zo dole ne mu yi ta to sai a jira sai a ji malam yace al-fasl al-awwal man huwa abu wane ne baban shehu Ahmad Tijjani al-Abbas wato man huwa Abu al-Abbas Ahmad Tijjani wane ne Abu al-Abbas shehu Ahmad Tijjani kaga ko al-kunyar su sai ta zo daya Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ana ce masa Abu al-Abbas shehu Tijani ma al-kunyar sa shine Abu al-Abbas shine ne malamin cewa huwa abul abbas ahmad bin muhammad bin al-mukhtar bin ahmad bin muhammad bin salim al-tijjani wali da an haife shi shekara ta 1150 Bin rigimar nan da ake da duk bala'in nan fa da ake yi ba muhammad bin Abdullahi ya yi girma shehu tijjani da shekara 35 a duniya abu da shehu tijjani izo duniya lokacin muhammad bin Abdullahi yana da aure da 'ya'ya ya haifi shehu tijjani duk wannan fa matsayin fa da ake da shi ba da wannan rigimar da ake ta yi kan ɗariƙan nan ta shehu tijjani ba gabaki ɗaya ba shehu tijjanin nan fa muhammad bin abdullahi ya girme shi muhammad bin abdullahi ya girme shehu usman dan fudu da kusan shekara hamsin da biyu amma yadda aka juyar da al'amara kai ka ce tijjaniyar nan ita ce asalin addini shi Muhammadu bin abdullahi shi ya zo da sabon abu bayan su suka zo da sabon abu shi Muhammadu bin abdullahi har ya bar duniya bai ma san wata jama'a sunan ta tijjaniya ba bai sani ba Wala bai santa ba sai bayan da ya bar duniya ne sannan kuma daga cikin masu tsananta gaba da shi akan shi ya yi magana ne a dunkule jimlatan akan sufanci inda yake ba daidai ba yi magana a kansa kuma mun ba ma kwandirmin din abin da ya shafa harkar subanci da baki daya ga wannan littafin nazaratun ne fi tasawuf nazaratun ne akan abin da ya shafa harkar sukanci wanda ko su na kemiya sun kasa shi gida biyu ko bambanci da kuma wannan babban malamin wa yake da suna al shafi biyu a cikin al wanda in Allah da in na samu lokaci duk zan karanto maganganunsu a gane cewa ba wai fa sufanci miki ya gama a'a abin da ke shiga cikin sufancin na banna shi miki ya ga domin za ka gani to duk rigiman nan fa da ake yi fa ga baki dai ba akwai wanda ya ji na ja ishiriniya waya zan ja ishiriniya bayan ban yarda da ita ba <laughs> shi ai mai ishiriniyan nan ɗan ɗari ka tijaniya ne na ce to kai in ban da jahili ne zai ya mutu da 620 an haifi shoki gane 1150 ta yaya za a wanda ya zo 1150 ka ce wai shi ne malamin wanda ya rayu shekara ya rasu 620 Ku sai suka yi rintu suka ma ɗauka kai duk wani mutum ma fa da iya ba annaba a duniya ba ɗan tijjaniya ba wani wanda zai yaba annaba na kirki in ba ɗan tijjaniya ba to duk rigimar nan fa da ake ce ake ta kai malam Allah da hikima ne da shehu jani ya riga muhammadu bin abdullahi ba da mun kawo za a yi ta maimaitawa ne ana cewa masu sabon addini inda ma na ga suke cewa izalin yaushe ta zo eh sabon addini don haka ne shi ma yaushe ya karbe shi dubu ɗaya da ɗari da hamsin ne ba sai da annabi yi shekara ƙarni wajen sama da ɗari eh? dubu ɗaya da ɗari da hamsin aka yi wajen karni goma aka yi sha biyu sha biyu dubu ɗaya da ɗari da hamsin kusan karni goma sha biyu aka yi ana addini sannan ya zo duniya to shi ne malam yake cewa eh ga shi nan kundu ka duba tarihi wula da su hifiyar riba tarihin haihuwarsa a limahu al-munfasal Eh, eh, an hamish zawahir al-ma'ani ishraf maktabat al-buhuth al-fasl al-sadis wa thalathun fi dhikri fadl shaykhina a mujallali na biyu shafi na ɗari hudu da uku ta shi ne yake cewa mana hijira sai na hijira bi ƙarya ta aina malin a wani gari ana ce masa aina malin alwasi a wanda ɗin abu kuyan lufi junubin jamhuriyar jazairiyya a kudancin wato jamhuriya ta ita aljazair al'an yanzu na sha'abul abbas shi shehu amadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya taso bi hadhihi alqarya a wannan garin wa rahala fi talab alilm ya tafiya wajen neman ilimi ila biladin idda zuwa ga garuruwa masu yawa wa ta'assara fi asfarihi ya tasiranta a cikin tafiye-tafiyensa bi man taqa bihi wanda ya haɗu da shi min mashayikh al-turq as-sufiyya daga cikin malaman tariqun sufayi wa akhadha tariqat ya karɓi tariqa an iddati min akan da yawa daga cikin malamai shi fa ya tarar da tariqun wasu sai ki karɓa daga baya sai yi da ita sai ya kawo tashi sai aka ce ita tariqar shehu tijjani ita ce katima ta ɗariƙu wai daga ita ba wata ɗariƙa da za ta kada zuwa ba fa wahayi ba ne na ƙur'ani ya ce ba fa hadisi ba ne na annabi ba a'a ita ce katimar ɗariƙu sannan suka kawo ta hatta a ɗariƙun suka nuna duk ta fi ɗariƙun falala ɗariƙun sufaye za a ce maka ɗari eh, suka sun tabbata daga gurin ko daga gurin Allah ne ko annabi ne wallawa a'lam haka suke ta wai adadin manzanni da annabawar su adadin ɗariƙun waliyan Allah amma fa daga ƙarshe idan ka shiga tijjaniya saboda bala'in kishin da take da shi in ka mutu akwai matsala wannan ya ce a duba jawahirul ma'ani alladhi bi hamishi kitabur rima nisbatul maktabatu sha'biyya a mujalladi na ɗaya shafi na 50 25 shafi na 57 sannan ka duba majallasul manar a shafi na ashirin da shida dari bakwai da sittin da ainihin wato eh, da tara ko mujallali na ashirin a shafi na dari bakwai da ashirin da ainihin wato tara wa abu haku cikin kibarin ulama mujallali na ainihin wato shida shafi na tara to shi ne yake ta yi kulun doktor muhammad tsahirin mai gari mai gari yana faɗa wanda rahimahullah sun ce sun kai da ta tahiri mai dari wurin duba nan gudun akwai littattafai a kankan wurin tsakko su da kai na wurin tsakko su da kai na eh, duk da na ga lokaci yana so ya mana tsaya za mu ce ya so ya mana halin nasa wannan ƙur'an ne riƙe shi wala sai yawa to nan gurin a kaga littattafai ne wannan akwai wani babban malami daga cikin malaman tijjaniya da suke ba tarikar tijjaniya kariya shine rijal wa aurar fi zilli sahibul fadilatul tijjaniya wanda Sheikh Muhammad bin Abdullah Sheikh Muhammad bin Sheikh Abdullahi Tijjani ya rubuta yana so ne in dan har yanzu daganan da suke gani daga wannan littafin shine ka gani shine wannan to sannan ga wannan littafin da ya rubuta huwiyatu sufi min khilal sufiya wanda shi Sheikh Muhammad Walid Sheikh Abdullahi Tijjani ya rubuta sannan da kuma wannan littafin addu'a ala asalati wufqatit tariqatit tijaniya wanda shi ya rubuta sannan da kuma ar-radd bil hadith wal qur'an alama fi kitab mai gari an najeri min az-zur wal kaga saboda ina kawo musu wannan ne saboda duk abin da wani dan tijaniya zai rubuta wajen yin rage ga ɗahir mai gari to akwai waɗanda sun riga shi kaga arraddu bil hadisi wal qur'an alama fi kitab mai gari an ne min zuri wal buta cewa yayi kiran karya yayi zu kaga wannan littafin ne wanda shi ya rubuta sannan ga kuma wannan littafin nashi maza an shi ibrahim wanda in ba shi wannan shi ya rubuta ga ragowar littattafansa can wanda ya eh, a ga ragowar littattafansa can don su gane akwai littattafan da har yanzu suna kan hanya za su kala su suna zulu suna nan a jirgin ruwa a kwale-kwale sannan akwai waɗanda suke nan wajen har yanzu wala duk turka kanan da ake ba mu buɗa ba ban karantu mai ke ciki to duk abin da za ka wannan a rubuce-rubucensa ya yi kokari wajen ya ba tijjaniyar nan kariya da kuma yin lardi ga shi mai ɗahiru mai gari amma dillan da Allah ya haɗa mu da wani daga cikin kinkima kinkima zai ba ta biyar kariya ai sai sa hanyar nake maganan manyan su fito ne a wannan ƙananan yara wani mahaukaci ka zo kana maganan cewa hanyar ilimi eh, eh, <clears throat> kana ai ba ba ya ɗaya ba ce wai kaga hauka ne wanda zai zo ya ce maka ana wahayi har yanzu ilhama mala'ika mana ya zo ya kawo maka sako ka gan shi da mu <laughs> ka san ba magana karatu yake magana hauka yake ka gani sannan wanda zai zo ya kawo abu ya ce addini ne kuma ya ce maka kai za ka kawo hujja ina aka ce ba zai zama addini ba ka san kawai ko da ka ji yana jin baki yana jan ayoyi yana yin abin da yake iyawa ne amma abin da ake ce masa ilimi da ka'idarsa wata kwata bai ma san ka'idar ilimi amma wanda ya san ka'idar ilimi duk wanda ya faɗa abu ya lazimce shi shi kamata ya kawo dalili ka gani me yasa da yahudu suka ce lan yara kula jannati illa man kana hudun aw nasara Allah yake musu tilka amanihum kul hatu burhanakum ku kawo dalili ai da sai Allah yake to ni da kuka ce ku duk da kun yi da wato ku jira in kawo dalilin ta ƙarya kuke ba za ku shiga aljanna to shine yake cewa rahimahullah fa inna ahmad tijani wulida an haife shi bi ta aina mari an haife shi a shekara ta 1150 miladiya 1837 da talatin da bakwai min abin arabi babansa balarabe wa ummin da mahaifiyarsa tun sabu ila kabilati wato barbariya tusamma tijanata ana ce mata tijana taskuna bi qurbi tilmisan tana zama kuma a kusa da ainihin wato garin tilmisan fil jamhuriyatil jazairiyya a jamhuriya ta jazair wa kana salimu wa kana salim shi ne rabi salim shine kaka na hudu da sheikh at-tijani huwa awwal man sakana karyata ayn aina mali ne farko wanda ya fara zama wannan garin na aina mali min ajdadihi daga cikin kakannin shehu tijjani ba da an asasa tijjani sannan bayan shi shehu tijjani ya asasa assasa tariqatahu tariqatsa idda'a annahu sharifu sai da cewa shi ma sharifi kamar yadda ko a nan unguwar yanzu akwai maƙaryatan da ni na san wasu ma tare maka taso da su amma lokaci ɗaya kawai sai na ga mutum ya juya ana ta masa jadda jikan eh, jikan nana wallahi a nan unguwar ta tudun wadannan akwai waɗanda na san tare muka aka taso da su na san iyayensu gaba da baya ba wanda yake da alaka da annabi in ba alaka ta addini ba amma yanzu suna nan sun juya jikokin annabi jikokin annabi ne shi yasa zaka ga daga su sai yan shi'a wannan zindikin mulhidin din na kano da tsari yanzu shi ma ba an fara da ce shi jikan ma'aiki ba ne shi ma zazzaki an fara da awa cewa shi ma jikan ma'aiki eh musa <laughs> lokaci ya yi to ana nuna lokaci ya yi amma wannan gabar ya kamata darasin gobe hatta irin su abu ta bule ko ta bule ne sharu yanzu dan Allah ku kalli wannan dan iskan mujrimin na mina wanda ya zo sai na Umar kafiri ne wai shi ma nan ka kalle shi baki tukuru da shi ga annaba a kwance a kabari ba da shi suna kwance amma yana cewa wai abokin annabin da suke kwance a kabari wa kai ne ka kalle shi dan Allah ka kalle shi ka kalli wannan a ce maka wannan jikan annabin dan Allah an mutunta annabi ko an wulakanta annabi to amma ya za a yi inda manyan sun yi ba dalili su ma na kasan dole su ni ma in a tafiyar nake gobe in nake jikan annabi ne ba akwai wani ba zan kira su nake ba duk da wani alaina zuwa lokaci ya ina sauka gidan shi a lagos ya ce mutanen nan shafiye ne a akwai faɗanin shi shi ya ɗauke shi ya kai shi makaranta da hannun shi wasu ga shi an tashi zuwa ya zama shiru ana bayani ana bayani shi yana ba da labarin rayuwar da karin ya taso yake shi bai sani ba a shi yana lalata musu abubuwa ne daga ƙarshe sai wani ya tambaya ce shi wannan mai bayanin ya waye shi ya aka ce ayayen malam ne ayi sai aka ce to shi ma ya zama sharu haka mutanen nan ba suke yi ba da'awar kowa da jikan annabi ne ta ƙarya ba kai da ba dalili sannan mutum ne da'awar jikan annabi sannan kaga annabi ya yanan shi ya yanan faɗa yake da abin da annabin ya zai karanta haka in Allah ya da gobe za mu karasa bayani a nan wajen da izinin Allah Allah ka tsare maka tsare mana imanin mu bi fadil qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh